أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياقي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى هو أولا يمشينا رانر الحميد a yau muna ishirin ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da da da arba'in shida, wanda ya zo daidai da ishirin ga watan uku da biyar gabanin mu fara tafsiri akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko ya ce malam Allah ya kara malam lafiya da ikilasi da imani Allah ya ji kan iyaye amin yace tambaya ta ita ce menene abin da ya dace mutum ya yi yayin da liman yake yin alqanut yayin da ya zo wajen sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam shin zai ce amin ko kuma wannan shine tambayar sa alqanut yana nufin a cikin sallah kenan kamata yi tambayar ya zama me ya kamata mutum ya yi yayin da aka ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin sallah wajen karatun sallah mun riga mun sani cewa a hadisai sun kwadaitar da yi wa manzon Allah salati musamman duk lokacin da aka ambace shi mutum ya ce sallallahu alaihi wa sallam ma'ana yi mar salati to yaya a cikin sallah tun aka karanta ayar ta zo da sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam kama wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ko fadin Allah Muhammadun Rasulullah da makamancin irin waɗannan ayoyi waɗanda ayoyi ne guda hudu inda sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zuwa cikin alkur'ani to wannan ya kamata ya tambaya shi zai hada kuma har wajen alkanudin malamai sun tattauna dangane da wannan mas'ala din akwai waɗanda suke ganin in an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama ko da a cikin sallah ne za a yi mai salati suna ganin babu laifi mutum ya yi amma gwargwadon yadda zai ji yadda kan shi ba gwargwadon yadda muryar za ta fito kowa ya ji ba don kada ya zama akwai rudarwa da sanya shirishi cikin masu sallah suna dogara da cewa an samu asar a cikin musallaf na ibn abi shaiba daga ɗaya daga cikin magabata in ban manta ba alhassan albasiri ko wani shi da ya nuna cewa za a iya yin haka ɗin da haka suna ganin babu laifi idan mutum ya yi ko an karanta faɗin Allah inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima waɗannan suna ganin waɗannan malamai suna ganin babu laifin an yi akwai kuma malaman da suke ganin ya halatta a yi a nafila amma bai halatta a yi a farilla ba da haka a nafila an ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sallah sai kai mai salati shi ma ka jiyar da kanka amma ban da sallar a farilla akwai kuma wanda suke ganin gaba ɗaya ba za a yi ba da haka idan mutum ya yi ma'ana iyakaran kanshi ba tare da ya ga sauti ba to ba zai zama da za a ci akwai laifi ba in kuma mutum bai yi ba to wannan shine asali asali shine ita sallah ibada ce da ba a shigar da wani abu a cikinta ko a fitar sai abin da shari'a ce umarni da haka wanda ya kame bakin sa yayin shiru to wannan ya tafi akan asali kuma idan mun duba ta lafiya ta wani bangaren to yana da karfi maganar cewa ba za a yi din ba a cikin sallah domin sallah ibada ce da ba a shigar da wani abu ko a fitar da wani abu sai da dalili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tahrimu hatta takbir abinda yake haramta Abin da ya halatta mutum ya yi a wajen sallah abinda ke haramta shi ya sa ya zama haramun shine idan mutum ya kabbara harama da zarar mutum ya kabbara harama ya shiga sallah to haramun ne ya yi duk abubuwan da aka haramta a cikin sallah wanda ko da a wajen sallah halal ne haramun ne ya ci haramun ne ya sha haramun ne ya yi magana wanda duka waɗannan abubuwa a wajen sallah mutum zai iya yi amma da zarar ya kabbara harama ba zai yi ba sannan wa tahlilu hat taslim manzo Allah ce abinda ke halatta abinda aka hana a cikin sallah shine sallama da zarar mutum yayi sallama to kun ga ya halatta ya ci ya halatta ya magana ya halatta ya tashi ya halatta ya ayyukan da aka hana shi a cikin sallah to wannan duba da wannan idan mutum bai shi komai ba to babu ne to haka nan ma wajen alkalo, duk abu ɗaya ne tun da shi ma dai cikin sallah ne da haka da mutum zai yi iya karan kanshi iya zuciyarsa iya bakin shi ne zai motsa to wasu malamai suna ganin babu laifi wasu kuma suna ganin ba za a yi ba wanda idan ka dubi dalilai suna gwada in baka yi din babu wani abu da kana cikin sallah ne wallahu a'lam sai yana tambaya wannan yana cewa shi bai haddace alkur'ani ba kuma yana jan wani masallaci sallar tahajjudi da littafi yana karantawa shin malam hakan ya halatta kuma idan ya halatta a rike alkur'ani su ma mamun za su iya duba nasu suna bin sallah ita ba wannan matsala malamai sun tattauna ta abinda da yake daidai ya halatta ga wanda bai haddace qur'ani ba idan zai ja sallah ya rike qur'ani ya duba wannan ya halatta musamman idan ya zamana ba wanda ya cancanta ya limancin sai shi shi ne yake da wani abu na alkur'ani domin asali wajen limanci manzo Allah ta ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda zai wa mutane masu ya zama ya fi su karatun alkur'ani to kila a gurin shi ne ya haddace hizbi biyar ko goma ko wani makamancin haka ya fi sauran ko kuma ya fi sauran fahimtar addini ma'ana shi yake da ilimi na abin da ya sha fahimtar addini don haka a gabatar da shi ya limanci shi kuma bai haddace ba ita kuma sallar tahajjudi ko tarawihi ko qiyamul layl tana buƙatar a yi dogon karatu shi kuma bai haddace karatu mai yawa da zai yi ba to babu laifi ya rike qur'ani yana dubawa wannan magana ita ta fi karfi daga cikin maganganun malamai dalili ko na na Aisha Allah ya kara mata yarda tana da wani bawa na ta zakwan ya kasance yana rike alqur'ani yana musulmanci da bai halatta ba da na na Aisha ba za ta bari yayi ba da haka suka ce babu babu laifi liman ya rike mamu kada ya rike shi ya fi ya zama yana saurari ya rike hannunsa ya ɗora hannun dama akan na hagu a kan kirji a cikin sallah yana sauraron karatun liman shi ya fi masa amma da zai rike din to ba za ce sallah ta lalace ba sallah ta yi shi ma kuma idan akwai larurar ya rike limamin mahaddaci ne amma kuma a masallacin ba mahaddaci da haka idan liman ya yi tuntuɓe ko ya tsaya karatu ya rike shi ba da zai ta da shi to ya halatta a samu wani a rike ƙur'ani ka dinga bin liman saboda ko da zai samu tuntuɓe ko mantuwa sai ka tayar da shi wannan babu laifi in ma ba haka ba mamu ya rike yana kallo to shi ma su malamai na cewa babu laifi sai dai ya bar ya zama ya saurari liman bai rike din ba shi ya fi amma da zai riƙe ba za a ce sallah ta lalace ba wallahu ala sai ce menene hukuncin wanda yana azumi mazi ya fito masa dalilin yana tare da yan uwansa tare yana musu karatu kuma da qur'ani a hannunsa da azumi ko bayan azumi a mazi najasa ne idan ya fito a mutum sai ya wanke gaban shi gaba daya kuma duk inda ya taba ma za a wanke amma dangane da karya azumi magana mafi inganci baya karya azumi ko da ko yadda ya faɗa ma'ana yana tare da ɗan shi ɗalibai misali ɗalibi ne a jami'a kila suna karatu da yan uwan shi ɗalibai wanda aji maza da mata ne suna bangaren su yana bangaren shi amma haka yasa ya fitar da mazihi wannan ba zai karya azumi ba kuma wannan shine abin da yake mafi inganci baya karya azumi da haka idan ya fito masa yana rike da alqur'ani to sai ya ajiye qur'ani din ya je wanke jikin shi sannan ya dawo alqur'ani tunda ya tabbata najasa amma in ba haka ba azumin shi yana nan ba abinda ya tafi azumin shi akan magana mafi inganci ta malamai wallahi ta'ala a'lam ajiya da izinin Allah da ikon Allah mun gama suratul safat إن شاء الله تعالى yanzu mu je سورة mu بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عيد wannan sura sunanta kenan suratu sad ana rubuta ta da ana rubuta sunanta da harafin sadun din kamar yadda yake gaban a cikin mushaf kuma haka sunanta yake a cikin al-masahif ma'ana qur'anai da littattafan tafsiri da littattafan sunna da littafan da suka hada asar daga magabata duk za sunanta kenan suratu fad wasu sun ce ana kiranta suratu dawud amma babu wani abin da ya zo da sanadi da ya tabbatar da haka da haka wancan dai suna nata suratu sad shine sunanta sananne sura ce makiya da ijma'in malamai ma'ana an saukar da ita gabanin hijira gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira daga makka zuwa madina ita ce sura ta talatin da takwas a cikin jerin saukar surorin alkur'ani cikin jerin saukar surorin alkur'ani ta sauka bayan suratul kamar iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa kamar a kuma gabanin saukar suratul arab ayoyinta wajen mutanen hijaz da sham da basra suna kirga ayoyinta ayoyi tamanin da shida amma a lissafin mutanen kuba tana da ayoyi tamanin da takwas sura shi kamar sauran surori da suka sauka gabanin hijira tana magana kan abin da ya shafi tauhidi kare ta Allah maɗaukakin sarki da bayanin makoma na waɗanda suka kare ta Allah maɗaukakin sarki da kuma makoma na waɗanda suka wa Allah maɗaukakin sarki. Sana'a a cikinta akwai tabbatar da risala manzanci na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sana a cikinta akwai abin da ya shafi ambato na bayanai na wasu daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki kamar yadda za mu gani Allah madaukakin sarki ya buɗe wannan tsura da cewa sadiq wal qur'ani zikr labazin sadiq Fad harafi ne daga cikin huruful hijaiyya kuma yadda muka ji an karanta na fad haka yake a cikin haka nan masu karanta alkur'ani alkurra a saba suka karanta shi kuma irin wannan harafi da sauran wanda suka gabace shi duka abinda malamai suke ambata akan su cewa harufai ne da Allah maɗaukakin sarki yake buɗe tsurori da su Dan nuna cewa wannan alkur'ani ya haɗu ne da waɗannan haruffai ba wasu haruffai ba ne daban in ka buɗe alkur'ani za ga haruffai ne sanannu hurufin hija'iyya su ne dai allah maɗaukakin sarki ya magana da su ba wasu haruffai ba ne daban da haka haruffai ne da laraba sun san su amma duk da haka an ƙalubalance su su zo da makamancin alkur'ani sun gaza yi malamai na cewa waɗannan harufai an buɗe alkur'ani ne da su an buɗe wasu daga cikin ayoyin surorin alkur'ani da su don a daɗa nuna mu'jiza ta alkur'ani akwai malamai da dama da suke ƙoƙarin su ba harufan fassara za ga ana tabbada in ka duba littafin tafsiri ana kawo maganganun malamai daban-daban dangane da ma'anar waɗannan haruffa misali sad suka suka karanta ta da a zalin a ƙarshe da yi wa zalin ɗin fataha fi zama sada suka ce ma'anarta sada muhammadun ƙuluban nasu annabi sallallahu alaihi wasallama ya farauci zukatan mutane wasu kuma suka bata wata ma'ana suka ce a harafi ne na farko na sunayen Allah as-samadu da as-saburu mun ga waɗannan sunaye sun fara da sadu suka ce to harafin ne na farko da aka a anan kamar tana nufin as-samad as-sabur wasu kuma suka ce ma'anar shi sadaqa rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gaskiya bi ma yuballighu anillah cikin abin da ya isar daga Allah madaukakin sarki sauran dai maganganu da malamai suke ambato amma magana mafi inganci harafi ne daga cikin haruffa kuma ana bude wasu daga cikin surorin alkur'ani da su dan a nuna mu'jiza ta alkur'ani ƙur'anin nan dai ya zo daga haruffan da kuka sani kuma da su ne waɗannan haruffa suke cikin alƙur'ani, in za ku iya ku zo da ilimi. shi shi yasa galiban suka ce in ka bibi surorin da aka bude da waɗannan haruffa za ga galiban abin da yake biyo bayan magana Alƙur'ani. akwai sura guda 29 da tara da Allah ya bude ta da haruffai wata da harafi ɗaya kamar wannan sade wata da harafi biyu wata da harafi uku wata kuma ma za mu ga harafi ya kai biyar kamar suratu maryam da makamancin wannan to duka Allah yana buɗe da waɗannan harufa za ga abin da yake biyo baya magana alkur'ani ne cikin guda 29 tara nan ina ji bai fi guda biyu zuwa uku ba da za ka tara cewa ba magana alkur'ani ne kai tsaye biyo baya ba in ka ɗauki suratul baqara alif lam mim sai Allah ya ce me zalikal kitabu la raiba fi hmm. ka dauki suratu ali imran da Allah ya ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai Allah ce nazzala kitaba bil haqq ka dauki suratul a'raf alif lam mim sad sai Allah me kitabun unzila ilayka fala yakun fi yunus alif لامرا تلك آيات الكتاب الحكيم كانوا في سورة هود أليم لامرا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير كانوا في سورة يوسف أليم لامرا تلك آيات الكتاب المبين كانوا في سورة رعد أليم لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق هكذا إنك تفزاك تغني دكا إنك تفي ما صحاميم ثم لا غني هكني إنك تفي أبند يجي قاب الله شيء والقرآن المجيد ياسين سي الله شيء مي والقرآن الحكيم هكذا كي تغني سكتي تو wanda yake gwada maka ana ambatan su ne dan a daɗa tabbatar da mu'jiza alqur'ani cewa alkur'ani ya haɗu daga waɗannan harufai amma har yanzu ba a samu wanda yake zuwa da makamancin alkur'ani ba saboda tabbatar zancen Allah madaukakin sarki ne Allah ya ce wal qur'ani zikir Allah yana rantsuwa da alkur'an zikiri ma ɗaukaka. daukaka ko wanda yake cikin shi akwai ambato Allah madaukakin sarki ya rantse da alkur'ani wawutun wawul qasab ce wal qur'an Allah yana rantsuwa da alkur'an shi ne wannan alkur'ani abin karanta zikiri zikiri kamar da muka bada ma'ana ma'abocin ambato ma'abocin ɗaukaka kai asharaf cikin fassarar da malamin cewa azzikiru a nan shine asharaf ma'ana wannan alkur'ani din ɗaukaka ne ga wanda ya karanta shi ɗaukaka ne ga waɗanda aka saukar wa shi suka yi aiki da shi Allah ya ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wannan alkur'ani ɗaukaka ne gare ka ya rasulullah kai da mutanenka shi yasa wal qur'ani zikiri tana nabin Allah yana rantsuwa da alqur'ani ma abocin daukaka wasu kuma suka ce anan ismu masdar ne bi ma'anar tazkir ma'ana Allah yana rantsuwa da alqur'ani zikiri ma abocin gargadi da wa'azi wanda a cikin shi akwai gargadi akwai wa'azi akwai ma'ana nuna abin da yake daidai kuma akwai jan hankali akan abin da yake ba daidai ba ubangiji Allah madaukakin sarki ya rantsi da alqur'ani yace sadi wal qur'ani zikiri sai suka ce to menene jawabin rantsuwa din galiba aka yi rantsuwa rantsuwa tana da rukunai a rukuni na farko na rantsuwa shine ma'ana harafin rantsuwa din sannan kuma wanda zai yi rantsuwa din sannan abin da aka rantsi da shi sannan abin da aka rantsi akan shi waɗannan su ne rukunan rantsuwa akwai ita shi kanshi wanda zai rantsuwa din al muqfim wanda zai rantsuwa din anan Allah madaukakin sarki shi yake yin rantsuwa akwai kuma al-muqsamu alayhi abinda aka rantsi a kanshi na rantsi da Allah kaza gaskiya ne ka rantsi da Allah akan wannan abu sannan harabin rantsuwa din wanda shine wawun anan sannan kuma a ambaci ma'ana jawabul qasmi ko kuma ma'ana shi wanda ya rantsuwa din da abin da aka rantsi a kan shi da halafin rantsuwa din to a mene menene jawabul qasmi din da Allah ce wal qur'ani zikri sai wanda ka ce ai a abin abinda aka rantsi a kan shi an ambace shi to yana ina sai ka ce ai a jawabul qasam din da jawabin wannan rantsuwa da Allah yi shine can cikin aya ta 64 cikin wannan sura da Allah ya ce inna zalika la haqqun taqasumu ahlin nar cewa lalle gaskiya ne wannan abu jayayyan mutanen wuta suka ce wannan shine jawabul qasam wasu suka ce a'a ba shi bane jawabul qasam din shine fadin Allah inna hadha la rizquna ma lahu min nafas wasu suka ce a'a in kullun illa kazzaba rusula fa haqqa iqab suka ce shine jawabul qasam din wasu suka ce a'a ba shi bane jawabul qasam din a jawabin qasam din shine faɗin Allah kam ahlakana min qablihim shine jawabin rantsuwa din to haka dai malamai suka yi ta kokarin su faɗi me wani abin da yake shine jawabin rantsuwa din shine dalilin da yasa akan shi Allah ya rantsi Allamatu Shankaiti rahimahullahu ta'ala yace shi abin da yake bayyana gare shi a jawabin rantsuwa din an goge shi ba ambace shi ba yadda magana take wal qur'ani bi zikri Allah ya rantse da qur'ani ma abocin daukaka ma abocin gargadi da wa'azi Allah ya rantse akan me cewa abinda kafirai suke faɗa ba haka lamarin yake ba da haka anan an rantsuwa ne dan a kore abinda kafirai suke faɗa to menene abinda suke faɗa shine ƙaryata annabi da suke yi suke ba manzo bane to Allah ya rantse don ya tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama ba kamar yadda kafirai suke cewa ba lasta mursala shi ba manzo bane wannan shine jawabin qasam abu na biyu kuma Allah ya rantse ne kuma don ya tabbatar da cewa shine kadai abin bauta shi yasa a gaba Allah ya ce aj'al al-alihata ilahan wahida Allah ya hakaito mana abin da kafirai suke musu na cewa ta yaya za a ce abin bauta daya shine abin bauta sai Allah ya hakaito mana suna mutun wannan da haka Allah ya rantse ne akan tabbatar da cewa abin bauta Allah ɗaya ne kadai sannan abu na uku da Allah ya rantse wanda dalilin shi aka yi wannan rantsuwa shine tabbatar da tashin alkiyama tabbatar da duk wanda ya mutu Allah madaukakin sarki zai tashe shi domin shi ma wannan kafirai sun karyata Allah ya ce wa aqsamu billahi jahda imanihim la yab'athu Allahu man yamut suna rantsuwa da Allah iya iya wasu. suna cewa Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba za'amal ladzina kafaru allan yub'athu waɗanda suka kafirta suna cewa ba za a tashi su ba duk wannan karyata alkiyama ne to Allah ya rantsi dan tabbatar da wannan da haka anan abin da malam yake gaya mana da Allah ya rantsi da alqur'ani me jawabin rantsuwar jawabin rantsuwar shine Allah ya rantsi ne akan manzon Allah manzo ne saboda dalilin wasu ayoyi da suka tabbatar da haka abu na biyu kuma Allah ya yi wannan rantsuwa ne don ya tabbatar da cewa shi ne kadai abin bauta ba wani abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah abu na uku Allah ya wannan rantsuwa ne saboda ya tabbatar da cewa duk wanda ya mutu za a tashi shi ba kamar yadda kafirai suke rayawa ba dalili kuma ya ce idan ka bibi ayoyin da suke gaban mu za su tabbatar maka da haka misali suna inkarin manzo Allah ba aiko shi ba ko a cikin wannan sura Allah ya ya ya, ya gaya mana sannan kuma Allah madaukakin sarki yayi musu raddi kamar yadda za mu gani wa ajibu an a munzirin minhum wa qala sabiruna hadha sahirun kazzab suna mamaki ya za'a mai gargadi ya zo daga cikin su kafirai suka ce ai wannan makaryaci ne ma'ana sun karyace manzo Allah sun ce mai sihiri ne sannan abin da yake nuna cewa cikin abin da Allah ya rantsi akwai tabbatar da cewa Allah ne kadai abin bauta shine banin Allah aja'al al da ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab haka na abin da yake dada tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki ya rantsi ne dan ya tabbatar da za a tashi wanda ya mutu shine fadin Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani a wurare da dama inda Allah ya rantsi akan duk wanda ya mutu Allah zai tashe shi Allah ce kul bala wa rabbi la tub'athunna haka nan kul wa kul bala wa rabbi la ta'tiyannakum da wurare da dama da Allah ya rantsuwa kuma ya tabbatar da haka Don haka Allah madaukakin sarki anan ya rantsi ne don tabbatar da waɗannan abubuwa waɗanda ma'ana waɗannan kafirai suke jayayya da shi sai Allah ce balil na kafaru bal bar dai wannan zance ba mu tsallake wata aya ba ko hmm. balil ladina kafaru bal bal ma'ana ba bal wannan magana su dai waɗanda suka kafirta fi izzati suna cikin nuna buwaya nuna girman kai wa shiqaq da sabawa ma'ana waɗannan kafirai da kake gani babu abin da suke ciki sai ji da girman kai hamiyatin wa istikbari ji da girman kai da nuna isa sannan wa shiqaq da sabawa Allah madaukakin sarki abin da yake sa mutun ya girman kai na kin karɓar gaskiya ba komai ba ne face ma'ana shedan da ingizawa shedan da yin zilili kamar yadda Allah ce wa idza a ka taqillaha akhazathu al'izzatu bil ismi Allah ya ce idan aka ce da shi ji tsoron Allah shi wannan mutumi mai banna a bayan kasa aka ce ka ji tsoron Allah akhazathu al'izzatu bil ismi sai izza ji da kai sai ya ɗauke shi haɗe da zinubi fa hasbuhu jahannam wa labisa al mihad makomarsa wutar jahannama kuma tir da wannan wuta ɗin. tir da wannan shimfiɗa ɗin. to nan ma Allah yana gaya mana kafirai suna da wannan ɗabi'a ta girman kai ta kin karɓar gaskiya sannan suna da kuma fi shiƙa, suna cikin kuma sabawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine halin da suke ciki da abin da suke ciki lokacin da manzo Allah ya zo da da'awa suke karba kamar yadda zamu gani suna ma cewa ya za a aiko da mutum ai in gaskiya ne mala'ika za a aiko wannan mutum ne da yake cin abinci yake tafiya kaza da suka girman kai suka saba wa Allah suka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama dan haka Allah madaukakin sarki sai ya ce kam ahlakna min qabli kam ahlakna min qabli min qabli fala tawala tahiyana وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب نعم أجعل الآلهة إلها واحدا إن وعتاد ce الله يسي كم min من min من قرن nawa ne muka halaka gabaninsu ma'ana yana da yawa mun halakar da karnoni da yawa min qablihim gabaninsu fanadau suka yi kira suka yi kururuwa waɗannan mutane da za a halaka suka yi kira wala ina mana a lokacin da wannan kiran baya amfani a lokacin da wannan kiran da suke ba zai amfane su ba su kuma a lokacin suke ta kira suna neman tuba suna neman ceto Allah ya ce wa ajibu sun yi mamaki an ja'ahum munzirun minhum cewa mai gargadi ya zo daga cikin su wa qala al-kafiruna hadha shay'un ujab wa qala al-kafiruna hadha sahirun kazzab kafirai suka ce wannan mai sihiri ne makaryaci ma'ana ba su imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba aj'ala al-alihata ilahan wahida yanzu ya sanya abin bauta ya zama abin bauta daya inna hadha la shay'un ujab wannan abu ne mai ban mamaki ana Allah madaukakin sarki bayan ya gaya mana waɗannan kafirai suna cikin sabani ma'ana sabawa Allah sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin bata sai Allah ya ambato irin al'ummun da ya halakar ya ja hankalinsu ku sani cewa gabaninku Allah ya halakar da karnoni da yawa kam din nan kam ce khabariya kamar yadda malamai suke faɗa tana nuna adadi mai yawa kam ahlakna min qablihim min qarni ma'ana karnoni nawa muka halakar ma'anar ayar mun halakar da karnoni masu yawa wannan tsoratarwa ce ga ga kafirai sannan da muka halakar da su yayin da su za su halaka fanadaw wala tahina mana sun dinga yin kira suna cewa sun yi imani amma wala tahina mana lokacin da wannan kiran baya amfani dan babu inda za su gudu babu wata makoma mana a wannan ayar Allah yana gaya mana ya halakar da karnoni masu yawa tsoratarwa ne ga waɗannan kafirai da suka saba wa Allah suka saba abin da manzo Allah ya zo da shi sannan a cikin ayar Allah ya gaya mana cewa sun yi kira su waɗannan kafiran da Allah ya halakar suna kira suna shila yayin da suka ga alamar halaka sannan abu na uku Allah ya gaya mana cewa wannan lokacin da halakar ta zo kiran bai amfane su ba wannan kokarin imani da suke bai amfane su ba waɗannan abubuwa guda uku da ayan nan ta kunsa Allah ya faɗa mana su a ayoyi da dama misali in muka ɗauki abu na farko a ayar Allah ya gaya mana cewa ya halakar da karnoni masu yawa wannan Allah ya faɗa mana shi a wurare da dama wa kam ahlakna min alquruni min ba'di Allah ya ce karnoni nawa muka halakar bayan annabi suna da yawa a wani gurin Allah ya ce fa min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalima Allah ya ce alƙarya na wace tana da yawa wanda muka halakar da su alhali suna azzalimai a rubunan Allah ya ce alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum yanzu labarin waɗanda suke gabanin ku bai zo muku ba sai Allah ya ce qaumi nuhin mutanen annabi nuh wa adin da adawa wa samuda da samudawa wallazina min ba'dihim da wanda suka zo bayan su Allah ce la ya ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san adadin sai Allah dukkanin su an halakar da su a bisa laifukan da suka yi dan haka kuma a ayoyi da dama Allah ya ga mana dalilin halakar da su shine kafirci shine karyata manzanni abinda waɗannan kafirai suke yi a waccan aya da Allah ce la ya ya'lamuhum illa Allah sai ce ja'atkum rusuluhum bil bayyinati a manzannin sun zo musu da ayoyi bayyanannu faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bi suka ce mun kafirce da abin da aka aiko ku da shi wa inna na fi shakkin mimma na ilayhi murib da mu muna shakka ma kan abin da kuke kiran yadda kuka karyata din nan waɗannan kafirai haka waɗancan suka karyata kuma haka Allah madaukakin sarki ya halakar da su wa ka ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha Allah ya ce alƙarya nawa ce ta bijire wa umarnin ubangiji sai dagawa ta kibi Allah ya ce wa rusulihi ta bijire wa umarnin manzannin Allah fa hasabna ha hisaban sharida. Allah ya ce muka yi mata hisabi hisabi mai tsanani wa azabna ha azaban nukura muka yi mata azaba azaba mummuna fa zaqad wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra ta dandani makoma karshen abin da take yi kuma karshen lamarin ta zama hasara dan haka Allah ya halakar da karnoni da dama kuma waɗannan karnoni ba komai suke ba ƙaryatawa da abinda manzanni suka zo da shi a da dama Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana abu na biyu da ayar ta yi bayani a kai shi ne cewa waɗannan waɗanda aka hallaka ɗin sun kira sun yi kira bana da suna ta yi suna ta kira amma Allah ce wala ta hina mana lokacin da babu hanyar gudu to wannan ma Allah ya gaya mana al'ummu da dama sun irin wannan kamar yadda Allah ya faɗa a wannan aya Allah ya ce wa kam qasabna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha kauman akharin Allah ya ce nawa ce alƙarya da muka ruguza ta muka ma'ana daidaita ta ta zama mai zalunci Allah ya ce bayan ta muka samar da wasu mutane a ahassu ba'sana da suka ji alamun azaban mu ta zo waɗannan da suka karyata Allah ya ce izahum hayar yarkudun sai ga sun mutu suna ta gudu lokacin da azaba ta fara zuwa wannan alƙaryar da Allah yake bamu labari sai ga sun mutu suna ta gudu Allah ya ce la tarkudu warji'u ila ma utribtum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun kada ku gudu ku dawo gudun ba zai amfane ku ba ku dawo cikin jin daɗin da kuke ciki wanda dalilin wannan jin daɗin kuka karyata ku dawo wala Allah za a tambaye ku qalu ya waylana suka ce ya kai can mu inna kunna zalimin mu hakika azzalimai ne ba ma zarar shirka da awahum hatta ja'alnahum hasidan khamidi Allah ya ce haka suke ta wannan kira suna ya kai tambu ya kaza Allah ya ce sai da muka sanya su suka zama kamar gonar da aka girbi ya zama an tattake ta haka Allah ya halakar da su shine Allah ya ce wa kam ahlakna min min min al-quruni min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas suna kira lokacin da kiran ba zai amfani ba da haka anan Allah ya ga mana cewa wannan kiran ba zai amfani ba a wani gurin Allah ya ce falan mara au ba sana ya daska a azabar mu qalu amanna billahi wahdahu suka ce mun yi imani da Allah shi kaɗai. wa kafar kafarna bima kunna bihi mushrikeen mun kafir cewa abinda muke haɗa Allah da wani da shi falam yaku yanfa'uhum imanu falam yaku yanfa'uhum imanu Allah ya ce imanin su bai musu amfani ba lamma ra'u ba sana da suka ga azabar mu sunnat Allah allati kada khalat fi ibadi wa khasira hunalika al-kafirun wannan aya ma tana tabbatar da waɗannan kafirai da za a halakar da su sun ce sun yi imani da Allah sun wa abin da suke shirka da shi amma wannan bai musu amfani ba da haka kuma waɗannan kiran da suke yi kira ne da ba zai amfane su ba sannan a kiran da suke yadda Allah ya tabbatar bai amfani waɗancan ba su ma ba zai amfane su ba Allah ya ce wa azimu suna mamaki su waɗannan kafiran maska mamaki a nan akwai mamaki da mutum zai amma mamaki ne haɗe da ban sha'awa yana mamakin abin amma kuma abin birge shi akwai kuma mamaki wanda shi kuma yana zuwa ne a babin inkari a babin musun abu da haka yake yama a kaza zai yana istibadin abin misali mamaki wanda yake dauke da manqahi ya zo a hadisi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'jibuhu at-tayammun fi sha'nihi fi tarajjulihi wa tatahhurihi wa fi sha'nihi kulli ya zo a hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amfani da dama wajen cikin lamarin sai yana kayatar da shi kun ga yu'jibuhu anan mamaki ne amma na bankaye na birgewa to amma akwai mamaki kuma na nisanta abu to shine wanda kafirai suke wa ajibu suna yin mamaki mamaki na ganin ma ba zai yi ba mamakin me suke an ja a ja'ahum munzirun minhum cewa wai mai gargadi ya zo a cikin su ta ya za a yi ya zama annabi ya zo a cikin suna mamaki suna ganin yaya ma za a Allah aiko mutum kuma ya mana gargadi a wani gurin Allah ya gaya mana cewa a akana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzirin nas hmm. yanzu mutane suna mamaki dan mun yi wa wani mutum daga cikin su wahayi kan ya gargadi mutane aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum kamar yadda annabi nu yake ga mutanen shi yanzu kuna mamaki dan an bato ya zo muku daga ubangijinku daga wani mutum a cikin cikinku liyunzirakum dan ya muku gargadi wa litattaqu wa la'allakum turhamun haka nan annabi hud ya gaya mutanen su ma suna mamaki ya za a ce kai hud kai ne za ka yi mana wa'azi kai ba a cikin mu kake sai ce a wajibtum an ja'akum zikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di qaumi nuh shi ma ya gaya muku cewa kuna mamaki dan wa'azi ya zo muku daga ubangijinku ta hanyar wani mutum daga cikinku dan yayi muku gargadi haka nan a wurare da dama Allah ya gaya mana sun rike wannan ma ya zama musu dalili na kin imani wa ma mana annasa an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu aba'atha Allahu rasula ba abin da ya hana mutane su yi imani mutane waɗannan kafirai na Makka ba abin da ya hana su yi imani sai suke cewa yanzu ya za ya Allah ya aiko da mutum ya zama manzo a wani gurin Allah ya gaya mana wa qala al mala'u min qaumihi الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم waɗannan mala manya-manya nagari gari suka ce ai wannan mutum ne irin ku don haka ba za mu yi imani ba haka Allah ya ta hakaito mana kafirai suna wannan izgili da cewa ya za a aiko musu mutum a cikinsu wanda yake gwada manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya aiko mutum ne yana da halitta irin ta mutane mana halitta irin ta ɗan adam hannaye guda biyu da ƙafa guda biyu da idanuwa sannan maza Allah yana magana maza Allah yana ji maza Allah yana cin abinci maza Allah yana bacci yana da sifa ta ɗan adam wanda wata sifa ta kamala ta ɗan adam maza Allah yana da ita sallallahu alaihi wasallama wanda zai inkari ce maza Allah ba mutum bane to wannan yana karo da ayoyi da yawa na alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi sallama, kuma Allah ya gaya mana ma hikimar da yasa yake aiko da da da da, da manzanni mutane saboda mai mutane su iya koyi inda yanzu manzo Allah mala'ika ne to da mutane sun su toge su ce ya zai abinda mala'ika ya mumi amma kin sai Allah ya aiko manzo Allah mutum saboda mai dan mutane su iya yin koyi da abinda ya aikata Allah ya ce wa walau anzalna malakan laqdiya al-amru thumma la yunzaru da mun saukan da mala'ika da shi kenan an yanke lamari ba wani jira walau ja'alnahu malakan da ja'alnahu rajulan wa la labasna alaihim ma yalbisun dan haka aiko da annabi a matsayin shi mutum dan mutane su kalla su koyi da shi domin yana da halitta irin ta mutane sai dai manzo Allah yana da kamala a duk wata sifa ta mutuntaka ta kamala to manzo Allah yana da cikarta idan kana magana kyau to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kikkiawa ne na kashi sahabi manzo Allah yace ina kallon wata ina kallon manzo Allah sai naga manzo Allah yafi wata kyau ma'ana yadda manzo Allah yake da haske da halitta kyakkyawa Anas dan Malik Allah ya kara masa Ya yace hannuna bai taba taba wani abu mai laushi irin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba manzo Allah yana da fuska mai ban kai haka nan abin da ya shafi idanuwan manzon Allah da duk abin da ya shafi jiki na annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bashi sifa ta kamala babu wata tawaya a tare da shi malamai na cewa annabawa ma Allah baya aiko su masu tawaya a jikinsu mana ba a aiko annabi da wata tawaya ta halitta a'a Allah yana aiko da annabi a cikin sura ta kamala kyakkyawar sura annabi Yusuf manzo Allah yana gaya mana an ba shi rabin kyau ne ma gaba daya mana aka ta kyau kaso biyu aka ba annabi Yusuf rabi saboda yadda Allah ya halice shi kyakkyawa haka kuma duka annabawan Allah kyawawa ne amma wannan bai fitar da su daga sifa ta mutane ba duk wata sifa ta mutuntaka wadda ba na kaso a cikinta to annaba suna tare da ita kuma da wannan sifa ɗin da kasance wasu mutane kuma Allah ya fifita su ya ba su manzanci ya zaɓe suka zama annabawa da manzanni saboda mutane su koyi da su don haka cewa suna mamakin mai gargaɗi ya zo daga cikinsu, wannan ya tabbatar sun tabbatar da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne Faɗin cewa munzirun minhum ya zo daga cikinsu. shi wane yana da tabbatar cewa manzan Allah sallallahu alaihi sallama daga cikinsu ya fito manzo Allah ba shi ne an san iyayen shi an san kakannin shi an san kabilar shi sallallahu alaihi wasallama an san gidansu na bani hashim da haka duk wannan an sani shi sa manzo Allah daga cikin su ya fito ba wai daga wani guri ya zo ba inda daga wani gari ya zo kurin ya bullo garin makka Ya ce a zo a bauta Allah kadai to da zai gamu da wahala fiye da yadda ya samu kuma ma za su ce ai wannan ma bako ne ba mu yarda da shi ba ba za mu karbi da'awar shi ba kaza a'a sai Allah ya sa manzo Allah ya tashi anan kuma aka haife shi a garin Makka ya girma a garin Makka halayen manzo Allah suka bayyana kyawawa tun gabanin Allah ya aiko shi saboda manzo Allah yana da amana manzo Allah yana da gaskiya manzo Allah yana da hakuri manzo Allah yana da kaza duk sifa mai kyau ta bayyana a tare da shi duka wannan shimfiɗa ne na su karbi abinda manzo Allah ya zo da shi to amma duk da haka me suka ce sahirun kazzab suka ce mai sihiri ne magaryaci jadda a cikinsu yake jadda yana da halitta irin ta jadda gashi amma ba su karɓa ba suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka dangana mai sihiri alhali mun karanta a nan cewa sun san manzon Allah ba mai sihiri bane don ma sihiri sun gansu sun san irin su. sannan manzon Allah ba makaryaci bane ban ma abinda suka yi mai shaida mutum ne mai gaskiya akwai lokacin da ya tara su lokacin da Allah ya umarce shi cewa ya baza kiran shi ya fito ya kira a bayyane da Allah ya ce wa anzir ashirataka al-aqrabin ka gargadi danginka na kusa sai manzo Allah ya dinga kiran danginsa na kusa ya bani Abdul Muttalib ya bani Hashim manzo Allah ya kira waɗannan manya-manyan gidaje na Qurayshawa duk suka haɗu yace kun taba jarraba ne da ƙarya suka ce a'a ba mu taba jarraba ka da ƙarya ba yace da zan ce muku a bayan dutsen nan na safa akwai masu hari da za su shigo garin nan su ta hari za ku gaskata ni suka ce ai ba mu taba jarraba ka da karya ba ku duba abin da ya faɗa bayan dutsen safa yace ga mahara wanda ita rundunar da za ta ka hari galiban ba ta koya musamman a wancan lokaci saboda yawan hare-hare da ake yi to akwai masu kula da bayan gari da an ga wani motsi ko za a sanar da mutanen gari sannan abu na biyu kuma bayan dutsen safa wanda dutsen duk wanda ya hau shi zai ga abin da yake bayan shi amma duk da haka manzo Allah ce da zan ce akwai mahara a bayan dutsen nan za ku yadda da ni suka ce ba mu taba jarraba ƙarya tare da kai ba da haka sun san manzo Allah mai gaskiya ne to amma saboda kiyayya amma ga su a yau suna cewa manzo Allah sahir mai mai mai mai sihiri kazzab kuma makaryaci mai yin ƙarya saboda me saboda bijirewa da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi suka ce a ja'al al-alihata ilahan wahida yanzu ya sanya alloli da ake da su da yawa ilahan wahidan abin bauta daya wanda yake fassara maka me suke nabi da makaryaci suna nufin wannan abin da manzo Allah ya zo da shi na kalmar shahada kalmatul tauhid na kade ta Allah da bauta suna nufin wannan abin shi suke karyata ba kuma da shi ne suka da manzo Allah da karya aja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu zai sanya ababen bauta ya zama abin bauta ɗaya inda haza da shi'un hujjar wanda abu ne mai tsananin ban mamaki suna mamakin wannan lamari imamu tirmizi da wani daga cikin malamai sun rawaito hadisi cewa a ba kafiran na makka sun tafi gurin abu talib abu talib fafa ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin yana dattijo kuma ya tsaya tsayin daka cewa ba wanda zai taba mai dan dan uwa da aka ce je gurin Abu Talib manzo Allah shi ma ya zo akwai guri kusa da Abu Talib inda mutum ɗaya zai iya zama sai Abu Jahl ya maza ya je zauna a gurin dan kada manzo Allah ya zauna a gurin manzo Allah ya tsaya inda ya samu shikenan sai suka ce mun zo ne akan ka shiga tsakaninmu da wannan dan dan uwan naka ya zaki allolin ya aibata mana ababen bauta ka shiga tsakaninmu da shi dan kada mai masa wani abu ya zama abin da za a dinga aibata mu da shi ko kuma kai ka ji babu daɗi sai abu talib ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce me zaka ce sai manzon Allah ya ce ni kalma ɗaya nake nema su faɗa idan suka faɗi wannan kalmar laraba ma gaba ɗaya za su sallama musu ajamawa wanda ba laraba ma za su sallama musu sai suka ce in dai kalma ɗaya ce ka faɗi goma ma ba ɗaya ba goma za mu yadda mu faɗa mu dai abin da muke so ka bar zagin allolin mu ka bar kaza sai ce abin da nake so ku ce la ilaha illallah babu abin bauta da tantanta da gaskiya sai Allah wannan kalmar kaɗai za ku faɗa ku yi imani da ita in kun faɗa shi kenan ni ba abin da nake nema a gurin koma bayan wannan sai suka tashi suna cewa aja alal alihata ilahan wahida yanzu ya mai da alloli da ake da su abin bauta ɗaya inna haza la shay'un ujar wannan abu ne mai ban mamaki ta yaya duk waɗannan ababen da ake bautawa kuma shi ya mai da su abu ƙwaya ɗaya ta to ba za mu yi imani da wannan ba don haka sai suka ce wa junansu Allah ya ce wa sadaqal mala وانطلق المرء منهم أن امشوا إن هذا لشيء يراد وانطلق الملأ منهم في من يمن يرد من يمن ينقلي سكتبي suka ce wa su a nimshu suka ce wa sauran ko fi koma kowa ya tafi harkar shi wasbiru ala alihatikum ku yi hakuri kan allolin wajen bauta musu inna hadha la shay'un yurad wannan wani abu ne da aka shirya shiryayyen abu ne ma'ana bayan manzo Allah ya kira su zuwa ga tauhidi zuwa kaɗai ta Allah da bauta ba su imani ba sai manya-manyan gari suka miƙe wan tsalafal mada uminu wasu malamai suka ce anan ana nufin suka yi watsi da da'awar wasu suka ce a'a suka tashi suka tafi daga wannan waje daga wannan majalisi na Abu Talib suka tashi suna tafiya suna cewa wa sauran anim shu kuma ku tafi kowa ya je ya harkar shi kowa ya je abin da yake wasbiru ala hatikum. ku yi hakuri akan allolinku ma'ana ku yi hakuri wajen bauta musu inna haza wannan abin da ya zo da shi da shehun yura wani abu ne da aka nuface shi aka shirya shi don haka ba za mu karɓa ba wannan yake gwada cewa waɗannan kafirai na wannan zamani sun san abin da kalmar shahada take yi tana nufin in ka faɗe ta kai yadda da ita ko ba za ka bauta kowa ba sai Allah ba yadda za a yi kai kalmar shahada kuma ka bauta wa lata ko ka bauta wa uzza ko ka bauta wa manatar salisa ko ka bauta wa hubal ko ka bauta wani gunki daban sun san ba zai haɗu ba dan haka ba da manzo Allah ce su ce la ilaha illallah suka yi farar suka ce a ja'ala al-alihata ilahan wahida wannan shine kuma hakikanin ma'anar kalmar shahada sanya abin bauta ya zama abin bauta daya ya zama Allah kaɗai za a bautawa babu wani Allah ko ga yanzu waɗannan da suke da'awar komai Allah ne ba su bayanci kalmar shahada ba duk da zaka suna da'awar su musulmai ne har suna cewa ai su ne ma ma'abuta la ilaha illallah haka suke faɗa ai suna faɗarta suna zama su zikirinta to koda suna zikirinta ba su san ta ba kuma abinda suke haɗawa na komai Allah ne ba zai haɗu da kalmar la ilaha illallah ba ita kalmar la ilaha illallah ta kore allantaka ga komai ta tabbatar da ita ga Allah kadai babu wani abin da za a bauta wa sai Allah Shi ne kaɗai abin bauta duk wani wanda ba Allah ba to ba abin bauta ba ne? kuma an bauta masa an bauta wa shirme an bauta wa abin da yake ɓatacce kuma an yi abin da babu lada a wajen Allah madaukakin sarki to kaga kafirai da suka fahimci wannan kalmar sai suka ki faɗarta suka ma ce wasbiru ala alihatikum ku je ku yi haƙuri kan bin allolinku wannan yana da kenan su ma sun sani a duk abin da yake na bauta sai an yi haƙuri. da haka ce ku je ku riƙe allolinku wannan wani abu ne da aka shirya don haka mu ba za mu yi imani ba da abin da ya zo da shi ba za mu karɓa ba ba za mu yadda da wannan abin da ya zo da shi ba da haka suka yi mayar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da shi na da'awa zuwa ga bautawa Allah shi kaɗai, da kuma barin bautawa wani abin da ba Allah madaukakin sarki ba ana ya kamata mu tsaya sai idan Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala sai mu ɗora. abin da muka karanta ne daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah ya fi mana ya ba mu ikon gyarawa Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin rayuwarmu Allah ka tsara tsare mu da tsarewarka Allah ka kara mana arziki da arzikinka Allah madaukakin sarki ka ji kan magabatan mu iyayen mu da malaman mu da ƴan uwan mu da ƴan da ƴaƴan mu da matan mu da duk wannan da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi رب العالمين